الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو البركات ابن الأنباري رحمة الله عليه في كتابه البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث المحصى يذكر ويؤنث هكذا يكون ومن دابعين جميل النبل النبل مؤنثة لفظ النبل مثل مثل النبل النبل ما تستكى وكما تبو على إيه. جنة أشيني إيه. لا وإذا المنية وأرى المنية إن رأت بك شيبة جعلتك مغمى نبلها المتواكي حقيقي وأرى المنايا in ra'at bika shaytan yace ai ina ganin mutuwa idan ka ga wata kurkura kwara ɗaya a tare da kai to ja'alat kamar ma nabliha al mutawaqi kaga shi ne ya mai da shi namiji amma shi ma nan ya ce mai mu'annasa annabun wancan baitin ya ce ja'alat kamar ma nabliha al mutawaqi النقل المتواتر فجاء يا نمج يساش فما شيء أنا ما لا يأتي النقل مؤنثة ما تشي هذه نبلي واحدها سهم وراني أنا سوى سهم duk shi ما أنا بس جميع ke إيه. هو أسهم هو أسهم هو سهام sihamu إيه. siha أتحزق بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تقطع ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء هذا ميتي سحاء إيه. سنقوم kuma yake وإخوان رأيتهم دروعا فكانوها ولكن للأهل وخذتهم سحابا صاعبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فسادي قال يا سيدي وخذتهم سهاما جمع جمع سحبة قد غنم واحدها شاة كما سينسيا كما كي غنم وعاء يأتيني شاة والإبل واحدها جمل أو ناقة أي وحي الإبل كما الراقمة وعائلة أتيني جمل أو ناقة متكي من قال نحن هنا سنقول من السيواني نبدو اسم جنسي اسم الجنس الجمعي كما يدخل يتوى الإنس متعلي وعائلة الإنس في أزمني في أزمن إنسان هو أن اسم الجنس فقط أنت في زمني إنسان هنا ناس نت وزن الثلاث هو واي واي دي فتغام واي زن الثلاث أن الثلاث منا نعم wani ɗan birni ne asbahul iradati lil insan ni ma ban taɓa ganin da za su a ba sai da je mata. masa da ke gaskiya baya jin magana ga yanin ɗan siriri haka sosai in kaga fuskar shi kamar ta ɗan adam ɗan adam sun mummuna amma ba ki ta dan adam ba ba ya jin magana na san ba an ce ma sai daga cikin magabata waye yake hal baqiya nasun innama hum nasnasu yanzu ba mutane sai dai nasnasu kawai sai yan bayi yan bayi ba ta jin magana da su da wasarawilu mu'annasan sannan sarawil mace ce sannan bai da mufradi haka yake zuwa ala wazni fa'ali أي ابن ابن مالك حتى يقول ولتراوي الذي هذا الجمع إيه؟ شبه اقتضى عموم المنع هذا ولتراوي الذي هذا الجمع إيه؟ انت سراويل شيء ما يقولون هكذا تتش شبه اقتضى عموم المنع سراويل يازو على سراويل يازو امر امر فعالي هو فعاوي تعاويذ تراويذ فذاك باع ممنوع من التركيز هذه تراويذ أرضي مؤنثة وممنوعة من الترك بذاك في تراويل با من قال بذاك سامة تنميم بتراويل لا من تراويل لا في تراويل لا بذاك في تراويل با لأنه على وزن فعالي من قال كما سلم مثل شيء إن كان سوى إذا ما نمت سيدي قصاص سربال سربال شيء أنا يلا مفرد أول تقل في سروال أما دي غير فصحى أما شيء سراجيل سراجيل تقيكم الهر والسراجيل تقيكم بأسكم والمفرد أنت شيء استربال labib yake cewa alhamdulillah iz lam ya'tini ajali hatta kusitu min al-lam tirbala hadu tirbala wa hada والدار مؤنثة سن اللفظ الدار مشش يا من بسم الله أبايا أمك من الدار ما شيسا istignatar nake kafa hujja da wasu waƙoƙin ba wai ƙa'ida ne da ba abu baka irin da yake ta baka ala ta baka ala ahadin wala ya dumu laha laha warraha sannan lafazin arraha arraha inda ake zuwa a kafa yaki in filin yaki Na in abramu harban adara da humraha in ji wa jama'a ko Na in abramu harban adara da humraha kaga na raha ai raha alhaq hamatu haji wa arraha wal idu sannan tukunya البومة فيها البومة الكذوبة تكون تماما تشي وأنشد ولن واقع يشي وكذب بكف القرد لا مستعيرها يعار ولا من ذاقها يتجسم يتي وكذب بكف القدر لا مستعيرها ها يعود إلى إيه؟ كذب yu'aru wala man zaqaha wanda ya lalla da abin da ke cikin tukunyar to alƙidu ma mace ce tukunya kuma da hausa ya tukunya mace ce ko ce al-buhma waddalu waddalu ga mu'annatatun wa qad tudakkaru ga a larabci mace ce الله قد tuzakir يا halatta a من إنني matsayin namiji ƙur'an ya nuna وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوهم هذا بقى فلقون مجبن يقومج فأدلى دلوه هو أبنين يقول إلى الوالد فأرسلوا والدهم فأدلى الوالد دلوهم يمشي بدلو مكرة الأراء يمشي بدلو مكرة العراء كان مكرة ليس مكرة بعضا ينزل ذكر أو أنثى ها ذكر أو أنثى بالصفة ذكر بالصفة مكرة ما قال مكربة وشيني ولا هذا دلو والفأس alfa'al ma hiya alfasu da ta riko a atika wa fi yadayka alfa'al in ji macijiya wai karin magana mai labari wani mutum ne yana da ɗan uwansa a cikin larabawa a labarin yake na ran nan a gonarsa shi akwai wata katutuwar macijiya shi ke nan yana aiki a gonarsa kawai sai macijiyar nan ta mutu ko ta tare ta tare shi ya mutu shi kuma ɗan uwansa ya rantse da allahu da al'uzza da manatu salisatul ukhra yace sai ya sai ya kashe to sai suka fara wasan dan sanda da barawo da ita in ta ganci sai ta gudu shi kuma kullum yana tare da gafirinsa shi ke na ran nan sai ta ƙarfin hali sai ta ce masa da Allah kai ya kashe ta ya zo su yi alkawari sai to shi ke na sai ya ce ma sai ta ce mashi inda na kashe maka da uwa ka yafe min ka yi haƙuri amma ni kuma na ɗauki alkawari kullum zan riƙa maka wani abu shine zan riƙa baka zan riƙa baka zinariya shi ke nan ran nan kullum sai yace ya yarda ka ji kuɗi ko ka gaba a kawo ya sai da ɗan uwan shi kenan sai suka ci gaba da yin haka kullum sai ka ba shi kuɗi ka ba shi yi wa kwashi ran nan sai ce kyara ban fai hankali ba kawai saboda kuɗi in ba jinin ɗan na? ai abin kunya ne a jeji a gare ni a lokacin a kashe mu mutum ɗan uwa bai ɗau fansa ba to ka ga ibn kai yi baban shi ya kore shi ko baban shi ya kore shi da shiri baya san shi saboda mawaki ne shi ko baban shi maliku ne baban shi dan sarki ya zama mawaki dan gambara a ga ya lalace shi ne kore shi shi kenan ran nan banu asali mutanen yanzu kai mutanen baban shi suka gaji da mulkin sa sai suka kashe shi yanzu kai yana can yana shigalin shi yana shan giya ya aka zo aka ba shi aka ce inna bani asali qad qatalu abaki ai banu asad sun kashe babanka Yace ce zayyani abi saghiran wa hammalani damahu kabira al-yawma khamr wa ghadan yace babana walakanta ni lokacin ina karami yanzu kuma gashi ya dora min aiki ya je an kashe shi ne kuma dole tsaufarsa sau da yau kam jiya za a ci gaba da sha sai gobe za a je ya lamar kuma shi ma sun ce wajen neman jinin baban na ya mutu ko to shi ke na nan kawai sai mutumin nan ya ce to ai shi ko ya kashe macijiyar sai ke laɗe sai ga ta tazo ta zube mishi kudin nan kawai sai kai mata tara daga gari Allah ya bata sa'a ta kauce sai ta gudu ta shige ta shi ke nan daga nan gobe ba kuɗi jiru ba kuɗi abin da ya tara ya kare ko bai kashe macijiya ba shi ke nan nan sai zo ba ki ta sai ya ce mata ƙawata ki fito ki tuno da alkawarin nan da muka yi da kai ki zo ki kamo kuɗin nan mu ci gaba da rayuwar mu na tsili sai ta ce a fi ka wasiyya dai kalfa'at a fi ka wasiyya dai kalfa'at ranar ko ke na fito alhali kana rike da gatari to shi ne alfash gatari alkadu ne alkadu shi ba <laughs> misraka misraka hmm? to alƙadun ba hmm? shi ma lungu ne na gatari to shi ma mace ne والنعل مؤنثة eh. sannan takalmi kwara ɗaya amma annalu ayyu nau'in min takalmi silifa takalmi buɗaɗɗe shi ne ake ce mishi anna'a والطاس سن اللفظ الطاس الطاس shi kuma abin da ne kamar jok jok ne suke yin sa amma na dalma da dalma ake yin sa kamar misalin tasa da ake yi kun gani? Wani da tasan tasa ne تاسع يا ذكي شقاقة ودانا صلى صلى تاسع والبص مؤنثة والبص بمعنى البص لغتان هو البص هو ما سمامة مؤنثة مع البص ها؟ roba ce kasuwa da ake zuba abubuwa mai faɗin baki sai ta zama tana da baki daɗin baki da faɗin baki sai na ce mata abbas ko abbasu wal qawsu mu'allata haka nan al qaws shi yasa suke cewa ne akhadha al qawsa bariha lam yuqal akhadha al qawsa barihi al qaws yi ko baka a ɗin nan wanda ake sa masa tsarkiya ko iya ce ita ce tsarkiya sai a sa bauko ko sai a tafi walfihiyu alfihiyu hajarun na ulkansa dutse ne in mutum ya sa shi shi kama shi hannu shi ne alfihiyu الشيخ محمود محمد أبو شاكر رحمة الله عليه لم وربما من أجل ذلك سمى ولده الكسرى فهرا فهرا أبو فهرا أبو فهرا الشيخ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه والضحى مؤنثة لفظ الضحى مؤنثة والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها شيء وضحاها إننا كما زوال الشمس سوح اليدين إذا ترفعت الضحى حدد اتقال بحمله المتثاقل سوح اليدين إذا ترفعت الضحى ترفعت آه، لا مصدر آه؟ عن التدريب الفيل إيه؟ يعنت مع الفاعل ترفع شبهة هذا ترفعت فدل على أن لفظ الضحى إيه؟ مؤنث والصغاء والليل الصغاء صغاء كثير الصغاء صغاء الليل كثير والنوى البؤد النوى النوى النوى نساء النوى في النوى ليه النوى سكن في النوى ونسى النوى نسينا النوى إلي إلي بان الذين البعد والنغم والضرب بفتح الراء لا بسكونها الضرب العصر الغليظ الابيض اذا انزما تقسم شيء كوري كما جاء تفرع فك هذا فرق ساقع كينا نعم. وفيها كلمة الضرب الضرب والعروض العروض العروض بناه بنواقع سينسى اتقن كاوا اتقن العروض المقدم هو من هو هو من الاشباح هو من الاشباح هو من الاشباح والنظائر لبزن العروض اذا تكون لفظا لكي تجوى دبعانوني ليوا علوغا وذلك شمعنونم العروض الناحية العروس وأنشد لكل أناس من بعد عمارة عروض إليها يلجؤون وجانبوا قال عروض إليها أي إلى العروض فينا فدل على أن لفظ العروض مؤنث وليس مذكرا والقلب صلى القلب نقرة في الجبل تمسك الماء أظن تكي فيما القلب شين يبوجي على الأدوث dutse sai ya zama kamar an fashe shi to sai ruwa ya kasa ruwa a cikin shi ne suke sun shi alƙaltu alƙaltu ƙalfun mun gane مؤنثة وأنشد لها الله أعلى سلعة حفشت به وقلتا أقرت مع قيس بن عاصم هذا وقلتا تيتني أقرت قلتا أقرت قلتا أقرت هذا أنت أقرت فدل على أن لفظ القلب مؤنث أو مذكر مؤنث والعرب مؤنثة إذا اللفظ العرب ما كان مسجد لقولهم العرب العارضة والعرب المستعربة ذلك العرب العاربة فأتي العرب العاربة فأتي العاربة سنة المستعربة فأتي المستعربة. والوحش فن الوحش الوحش namun إذا الوحش ضم الوجه إذا الوحش ضم الوحش في ظلولاتها سوائق من حرز وقد كان أظهرا أين محل الشاهد في ظلولاتها إذا الوحش ضم الوحش في ظلولاتها قالها الضمير هنا دلالة على إيه؟ التعنيف مثال والصعود والحدود الصعود هوا سما الحدود دنجروة والحبود هادوة صعيدة حذر انحدر هبط إيه. شيء ساعة كثيرة تقف في أسئلة محبط رأسك محبط رأسك محبط رأسك إنك كان كيف هذا وتوضى مكتيمة بحوش كما سيشيني مبعين دا أكبرنا شيء يشكو ko mayanka cibiyarsa mayankar cibiyarsa wato inda aka yanke ne cibiya garin su ke nan da asali alhabu kullu ha mu'annata dukkaninsu mabni abin nan mu'annasai sannan wa mabniyun ala al-hasri haka nan abin da ya kasance an gina shi akan hasira ne kamar ne hazani wa qatani su ma ba ta yi da kaji an ce hazani a matsayin sifa balarabe ya fi amfani da shi a matsayin zaki ga mace hazani إيه، إذا قالت حزاني فصدقوها فإن القول ما قالت حزاني مضيع التسري شفاتي إيه، خمسي خباتي خباتي فنوكم وانا لفظ نفعالي ينا زوا مثلا اسم اسم فيل الامر تو كمان كسيني كتاب الدرس كتاب الدرس درس اي اقصد الدرس جلاسي بمعنى ايه اجلس قرائي بمعنى اقرا su ma dukkanin su mata ne wa ajau aja ahadu jabalai tsayi'i ɗaya daga cikin duwatsun tsayya tsayya ɗaya daga cikin ƙabilun larabawa ne to su ma sun ce wannan dutsen mace ne abad ajabun. abadda in an tuslimal amal jaraha kamar sha a anyan hafi hamadin mukafiri haka ya zo da shi a nan amma a wasu littafan da ya kawo shi aka kawo a matsayin shahiyi sai suka ce kamar sha a fanyan hafi hamadin mukafiri fanyan hafi kuma ya fi dacewa da larabci to a mahallin shahid dai abad sai sai a jan'o أبقى جعون أبقى جعون قال وكهل اسم السنة المجذبة فمن في كهل كحل كحل بفتح التاء وسكون الحاء اسم السنة المجذبة في كرد عقيقين سنة سمكة كحل كحل السنة المجذبة المجذبة shekarar da aka yi fari ba a samu ruwa ba mun gane gairu munsar ya ce sannan ko ba a tasirifinsa ka hado ba a cewa ka hado ne amma shi kuma zai sa a waka zarura shiriya قوم إذا صرحت تهلل بيوتهم وعوض وكل قردود كذا قوم إذا صرحت تهلل كذا صرحت علامة ذلك علامة التعليم عتيل ما الضريب الضريب الفكير البائس متلوش ما قرضوب القرضوب شنع النهد في أقله لهذا ما الذي إذا أخل اقتفى وإذا شرب اقتفى شنع أنت سمسني القرضوب وشر وشر شارب المشتف واقبض طعام المقتف ما هندنيك وكاذبا كبكو كبكو نواقع نواقع حوشا شي كوكب يدفو كو كو هو هو شي نواقع جيا بعد يا رسول ko yana nan da ransa wannan ba garba shiwa garba shiwa ne rubuta waƙoƙin hausa ne yana nan ko su ga shiwa ina ce tashi ta yi wadda ko ta jigawa ta yi wadda ce ko? jigawa ce tarihu shi garba ne to ma sha Allah ai shi kenan kafa da hujja ya ce kun yi fira da shi a alheri ne biyu shi kenan an yi fira da shi ke alheri ne biyu to shi a cikin waƙarsa da ya yi ban da siyar mashayin giya wa zai sharaguna sun tsaya ya yi kwance ya ce muna lafiya sun gaji shiru ya ce sun jiya wawan jama'a marar zuciya to a cikin yake cewa menene ka tuba kamar menene menene ga hauhabu nan hauhabu ce ko kaukabu shi ne nake son a tantance kawai habu habu yake cewa ko to kusa wata nago habu habu ko <laughs> a cikin suna guda akwai abu habu ko to kawai shi sun da ya kun kokari ni na kawai to ta ku kawo hmm? ga abu nan tana tunziri ko ba ka yi ba ku ƙara samun su na ƙara muku ƙoƙari kuna magiya haka yi ce a wata ba to haba habu shi yake cewa ba kaba kebo ba kaba kabo ismu jabal ghayru munsalif ومن يبتغي ومن يبتغب من قومه لا يزل يرى مطارئ مظلوم مجرا ومسحبا وتدخل منه الصالحات ومن يسح يكن ما أتاء النار في رأس الكابة لننا نونا مصر في وفي رأس الكابة معنف من أفكار مثلا اسم غير منصر وشعور sannan sai sha'u ismun ليه لك اسمنا cikin sunayen mutuwa اسمنا tana da غير منصرف غير منصرف شيء ما بايع فيها مسؤولا مشين وكل فتى شعش وكل فتى ستعشبه شعوب وإن أسرى وإلا قافلاها أحد يقما من سنطيق كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود وكل فتى ستشعبه شعوب الشعوب الموت من غالب فإنما صرفه للضرورة da ya شعوب sha'ubun sha'ubun ne masa sarkutu zarura ce shiriya shi yasa ya sa masa tanwini والمنجنون والمنجنون الدالية الدالية واتو ake بروا قلنا أبن دعكي بروا ليش ما يكتب مثل هوتا ba ciyon ba shi wanda ake rikewa azula duk da sukan ce ma saniya da larabci ko shi kan shi din shi ne fiyudin ko to shi ma na shi mishi haka wa almanjanun ke ba almanjanun ba ba almanjanun almanjanunu shi ma mace wa هل wa wa من akhad تقلب hiki wal أخذ al والمنجنيق ma al المنجنيق مكينا kenan majaujawa ko da almajiri ba sakwaci da ke kowa iya kiɗin majaujawa ya iya shiga wuta والمنجنيك مؤنثة متج وموسى سلم موسى الحديد عرفا ده أكي أسكي ده شي موسى موسى موسى بابا با موسى بابا موسى وانتم فشي با موسى ده لا غنسي لقولهم موسى خزم موسى خزم واتو أرثي لكيفي وكاد خزمة تكش خزمة باتي خزم با والسن معنثة سن اللفظ السن السن ده معناه ne هو shekara ko السن أقول السن shekara وطباع الرجل الرجل مؤنثا سن الذي الطباع وقد تذكر والتاريخ أكثر ثم هكا إيه، الطباع طباع طبيعة كذا وقدام وأمام ووراء كلها مؤنثة إيه، قدام أمام وراء هذا ثلاثة الجهات الست الجهات الست سمي أي يعني. قدام ديدي كده أمام وراء كمني يس حتى نقول فوق ما ما كيش يفوق تحت اليمين الشمال su ukun nan yake duk mata ne da amamu da kujjamu da wara kuma dama dukkanin su zuhuf ne ko zuhufun matani ya su wa dirku alhadi dirku silke silke a wajibun mar a aikani su ha muzakkiru amma idan mace kuma an ce jibun kun ga bambanci jibun bi ma'ana mace jibun riga ta mata eh. wallabus in anai ta ji silaha lafazin allabus labus in kai nufin makamai فهو مذكر نمجي وإن عليك به درع الحديد إن كان نكون ونن سلسان فهو مؤنث تومسش هذا اللي يساكي ميمو ميها ساكي كوما واسي قبالي وانسانكو درع الحديد مؤنثة ودرع المرأة أي قميصها مذكرة والنساء harshe shi kuwa إن عنيت به هذا العضو إذا كان لكم ونة حرشي ونة على المقوال من فيه حرشي بقى هذا الذي أوقعنا في المهارب من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأينا خل جنبيك لغا وامض عنه بسلام بذاء الصمت خير لك من داء السلام هو غالب حقا حرشا بقى قال ابن قيم في عن مصر جديكم تبود بلائش gasbi yake da shi ba wata gaba da ke da gasbi a cikin dan adam ke shi kofa ne kofa ta farko labba in ka bude su kuma sannan ga ga wanda ya fi karfi can har hakuwa amma duk da haka sai ya faɗa abin da ba shi al-imamu da zani rahmatullahi alayhi a cikin jawo da sai da ya kawo afa su guda ashirin cututtukan da haka yake da su guda 20 kaga shi yasa aka ce shine sarki a jiki duk safiya ce sauran gabobi sun kawo mishi gaisuwa yana harsa a kan karaga hannu ya zo ya ce to yalla da ran kai in ka tsari za mu tsari in ba ka tsari ba za mu tsaro ba kunne ya zo ya ce ran kai dade in ka tsaro za mu tsaro. duk kowace gaba ta zo ta kawo gaisuwa harshe to in aratta bihi in alaita bihi hadha al-udwa fa huwa mudakkar kana nufin wannan nama wannan gaba to namiji ne al-lisan وإن عليك به اللغة ما إذا كان له اللغة يعني فهو مؤلف في مسائل أما القرآن يزوش يزوع في أقاوش هي مثلا صفة نمجي بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين من قال سنن من كما تنين الشعب آه فكل لسان في الحقيقة إنسان فكل لسان في الحقيقة إنسان ديار لك إياه تقاضى ما مثل أكشن والنيار wani ke ban labari ya ce sun shiga mota a mata suna tafiya su ke nan kawai suka kama zagin laraba mata duk sun ga laraba masar ne a cikin mota fara ne sai kuke ta zagi suna cewa ba su da kyau kaza suka yi ta faɗi sai wata ya matashi ya wata yarinya ko ke ce ta ce ce ita a nan za ta sauka yau za su ta kalle su ce gulma dai ba ta wannan abin shi ya kawai ta ce musu gulma dai ba ta in wannan da ake zuwa a haife su a najeriya nan ne baban kila ya zo a matsayin wani yana aiki a embassy ko kuma ne wani aiki ya kawo shi shi ke nan kawai an gaggama zagin su gaba ki har da baban ta aka zaga da ita sai an zage su an ce mutum mutanen banza ne an zage su wallahi sai su zo daidai inda za ta sauka da za su kawai shi ke nan fafajjar kumbulatan alayhi shi ke nan kawai da ce musu gulma dai ba ta shi ke na kawace gaba ko na tafi sada tsarin kuma wata tsara amma ni ma fa haka ba amma ni ma ba ce mun gulma ba ce ba ni da ni ne ba gulma ne ba wani ɗalibi mun da ya ɗauke ni muna ɗauke mun tafi muna cikin mota sai muka zo wannan masallaci na yanka kuwa inda aka haharge su din nan masjidu rabi'atul adawiyya kawai sai yana ban labari ke ga misrawa ko duk da su kuma za ba ka rabuwa da wuya ka shiga mota babu SSS su kuma yake kuwan neman su ake yi a masar kamar yadda ma mage take da mutsira gwamnati na neman su ta bige shi ke nan yana ce mana alaga su malam ga masallacin rabi an can shi ne ce sai malam ta nemi ne ka karka cewa hudu masallacin hudu hmm? ka karka cewa masallacin hudu masallacin hudu in za mu fi ran baka ka cewa masallacin hudu amma yanzu kana nuna masallacin rabi'a dama ne ran nan na shiga masallacin na shiga mota wani ya gani da gemu da dangalin lamwan zai ce min ikhwani direba ne ya ce min ikhwani ake sauki aka kare mu aka sha kuma in a'immatina جاء الأزهر للدورة التدريبية جاء ما شاء الله ما شاء الله هاي المشي نعم كده في قسم هو تنتج في هي طبعا تنتج هو في تتوقعينا ناس دي وغير شيء ولا تو إن عليك به اللغة توزيع زمان معلم وقد يكون في هذا المعنى التدريب يصير في عندك هي هذا ما دام أدم kuma shi ne a suke cewa man arafa lura ta kaunin salima bin bakri kaje wancan salima bin bakri haulani al-mutadi الذين wa واغتابوا أباها وأمها وأمتها ودولتها ko kawai sai su sakan musu ta ba su amsa da ce kuma dai ba kyau وقد يجوز في هذا المعنى التذكير هذا نكون شيء ما يا قاوي يسي يا هلسة kana nufin al-lisan al-lugha amma sai ka sashi a matsayin lisan Qur'ani ba ya riga ya gama yake hukunci bi lisanin arabiyyi mubin ya ishe mu sai ce nadimtu ala lisanin kana ilmi laysa bi annahu fi jawfi fi jawfi ilmi to kaga nadimtu ala lisanin sai ce kana kana bi shi kana ba fa hada la yuradu لا al-udhu العضو ولا باع نفن gaba لأن الندم لا يقوى على الأعيان وإنما يقوى على الكلام ya ce domin da na sani ba ta afkawa a kan mutum shi a kan kansa sai dai tana afkawa ne a kan magana da ne magana da yawa za ka yi daga zo kana da na sani ko walƙalibun fi'u da an ba sannan alƙali rijiya rijiyar da ba a ɗaure ta ba kun ga su ma ɗaurewa suke ce ba yuzakkar wa yu'annas wa tarkihu aksar alƙali rijiya والذنوب الدلو العظيمة هذا شيء حاجة ثبت المقع الدلو ما تشي الدلو العظيمة إيه؟ فأمر الذنوب ماء فأهريك عليه قر نبول العراضي في مائدة من من المسجد النبوي تكذب وتعنت الذنوب إن كان ما تشي نمج إن كان ما تشي نمج وقال بعض أهل اللغة لا تسمى ذنوبا إلا وهي ملآ ماء باع سيما ذنوب سيما أقوى sai idan akwai ita da ruwa wannan gugar yake wa kazalika tajlu addalu bima'iha haka nan asajlu shi ma ba a ce ma guga haka sai idan ya kasance akwai ruwa duk da yadda mutumin ne ke koyar da mu fasahar lugha yau yau yau lugan nan so ake yi a rusa duk waɗannan littafan na magabata su ake a sa maka shamaki tsakaninka da su akwai abin da suke tun shi annahu al-hadith Na hau kawai da zai zo ya zama babu ka'ida kawai sannan na biyu ga al'amiyya mutum ya zo yana maka larabci amma kwata-kwata kun gane nan da nake ta wannan surutun to na je asibiti a mata ba su gane magana ta ban gane magana su da ciwo na na dawo na zo na haya can gada a ɗaki na ce to Allah ya san da zai yi wallahi ba su gane magana ta ba na gane magana kuma wanda suka je makaranta a cikinsu tun da rikashi inda za ka je a karɓe ka a haɗa ka a baka rafi a baka kashin asibiti sai ya kamata ya zama suna da yare tunda suna jin yare mai kyau ko ko ba haka bane wallahi na je ne musu larabcin duk duniyar nan wanda na iya irin na qur'ani da hadisi wallahi su gane ba su gane tawa ba su gane magana ta ba na gane magana su ko na gawa ta daki na zauna san sai ga wani daga cikin ɗalibai sai ga shi ya zo yana zuwa shi ke sai na mushi bayani sai ce amma na kawo takardar inji yana zuwa sai ce likita ya ce ni na ce ga ɗan gari shi ke nan muka tafi likitan ma da muka je rabi in fahimci abin da yake nufi shi ma fahimci rabi rabi kuma ma da kariya ya fata haka aka mai da su malami ya aji profesa yana karantar da nahawu zai zo yana larabci ba zai iya maka larabcin minti biyar ya ce a lokaci ya yi tafi ya yi nasu a shan kila izai haka aka mai da mafi ta haifi shi ne tallace-tallacen su na gari irin billboard din nan yanzu an fara rubutawa da aniya tallarsu sanarwar ta katin waya in za a turo maka kudin ka ya kare ko kudin ka gabe yake da kare ko da ka ta kusan ta kare ko za su yi maka talla wallahi da an niyyar wasu ba za su gane wannan bala'in ba idan idan aka koma ana an niyyar nan to gaba cikin qur'ani zai mutu ba za a fahimci qur'ani ba shi yasa yanzu a maganar da ake ciki sai ka je wani wajen sai ka mutu larabci sai sadaka Allahu al-azim في القرآن تجاوز شيك العرب شين يشوف الشيعة آه، آه، آه، شيء تقدم العربي ولا رسول لك يوبا لا أعرف شيء ونتقدم العربي وكبس مجالة دعانية تتشي لا ربا تتشي لا رسول sannan bala'in na biyu shi ne al'umma wahidun na shi ya sa ɗan mulkin mallaka duk ƙasar da suka zo sai suke aiwatsi wai da shi za ta haɗa ku su mallake ku yanzu kana najeriya ai dole ka iya turanci ko da na titi ne wanda ba a zuce ka a makaranta ba ka iya na tsiyan biredi ko luga ita ce take haɗa kan mutane ko yanzu ka ga amiyan masar ba. sannan su kansu a cikin garin manya-manyan biranensu suna yi in ka tafi ƙauyuka kuma tasu ba su suka fahimta ta yan cikin birni ba sannan ka tsallaka ka shiga sudan suna da boda da sudan su kuma ba su fahimtar nasu tasu sannan ka tsallaka suna da boda da filistin yan filistin ba su fahimtar aniyar larabawan sannan daga filistin ka tsallaka ka tafi lebanon su ma ba su fahimta da yan filistin sannan daga lebanon ka tsallaka ka shiga syria su ma ba su fahimtar aniyar 'yan abin nan 'yan labnan sannan turas namu na ilimi ina yin wannan maganar ne a matsayin karasawa kawai turas namu na ilimi duk da larabci kusa aka rubuta in ka ce duk ba za a rubuta kusa ba to ya za mu karanta littafinmu na musulunci duka gabaki da wanda suna nan makufa sun da ba a buga su ba namu sun fi makubu'at ba. littafan da suke da rubutun hannu ba a taba buga su ba lam tara ko a ba su taba ganin haske ba suna nan a cikin kaduna da wasu ma a cikin wasu a allon kafaɗar raƙuma suna nan zankama a cikin manya-manyan maktaba islamiyya a arabiyya ya za a yi nan manya siro waye ke kai zuwa gare in ya zama da amiya ake yi kai har a bari ana aniya a mata ƙarshen lalacewa ke liman ran juma'a sai so ya koma yana maka aniya duk da suna da ƙoƙari wajen wannan su kiyaye su kusa amma wallahi wani sai ta kwace mai saboda ta zama mai jini da tsoka kun ga musibar ke wadda ka Allah shi kyauta Allah wai lil arabi min sharrin da kusa. إلا الشوكة إلا شيء كده صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين